radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shara hausa radio biyo h na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta litinin da fatan an yi cikin kushin lafiya ga abin da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan muna tafi da shirin nan na afirka a yau sai shirin nan na muryan masu saurare za mu kai da shirin nan na duniyar mu a yau idan da son lokaci mu duba wasu daga cikin kanan labarai kafin nan sai an fara sauran shirin nan na ko kun san ko kun san. Jama'a masu Assalamu alaikum yau Laraba goma sha shida ga watan Nuwamban shekara ta 2022 wanda ya daidai da 21 ga watan Rabi'u Thani na shekara 1444 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 77 da suka gabata a ranar irin ta yau goma sha shida ga watan Nuwamban shekara ta 1945 al'ummar kasar Vietnam suka fara gurmayar neman samun 'yancin kai bayan da faransa ta kai musu hari da nufin sake ma mai kasar kasar faransa dai ta yi wa vietnam mulkin mallaka na kusan karni guda amma yaga bisani japan ta kwace iko da vietnam daga hannun faransa amma bayan yakin duniya na biyu da japan ta sha kashi a hannun sojin kasashen kawance ta fice da kasar ta vietnam ganin haka sai faransa ta kudari aniyar sake dawowa cikin kasar amma mutanen kasar vietnam sun tayar da balli kuma suka shiga yaƙi ga dangadan da faransa banda ta kaddamar da hari a kansu inda suka lakaɗa wa sojin faransa kashi a cikin shekara ta 1954 da ƙarshe dai alatilas faransa ta fice ta bar vietnam babu shiri masu ware kun san cewa shekaru 24 da suka gabata rana irin ta yau allama muhammad Taki ja'afari babban malamin addinin musulunci masanin ilimin falsafa na kasar iran ya rasu an haifi allama ja'afari a birnin tabriz da ke arewa musulmancin kasar ta iran ya harrace alkur'ani mai tsarki yana matashi sannan kuma ya yi karatun hausa a birnin tehran da farko sannan kuma ya tafi birnin qom bayan kuma ya tafi najab a kasar iraki bayan ya kammala karatu ya dawo gida inda ya buɗe makaranta yake karantarwa sarakunan fahlawiyawa na kasar iran sun sanya ido a kansa sosai saboda abin da allama ja'afar yake na karantarwa domin kuwa ya fahimci falsafar kasashen yamma sannan kuma yana sukar su a karatunsa da kuma allama ja'afar ya rubuta littattafai masu tarin yawa amma mafi mahimmanci daga su shine tarjamar nahajar balaga zuwa harshen farisanci da kuma tafsirin alkur'ani mai tsarki da ya rubuta a cikin mujalladai 27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 biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To kafin labaran da farko ga muhimman kanunsu. Shugaba Joe Biden na Amurka ya bayyana cewa harin da aka yi Poland ya fito ne daga Ukraine. gwamnatin najeriya ta ce za ta cire tallafin man fetur a watan yunin shekarar 2023 mai zuwa afirka ta buƙaci zama memba ta dindindin a ƙungiyar ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki ta duniya to yanzu kuma lokaci ne da za a dakaci cikakkun labaran duniyar tare da ni hassan barka shugaban amurka joe biden ya bayyana wa ƙasashe mambobin ƙungiyar g7 cewa harin da aka kai wa poland ranar talata wani har makami mai linzami ne da ya fito daga ukraine kamar da wata majiya a kawancen ta shirawa kamfanin dalancin labaran reuters tun da farko da yi shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ɗora alhakin harin kan rasha ba tare da gabatar da wasu hujjoji ba yana mai kiran kasashen nato da su mataki kan rashar duba da yadda hararanta suka fara shafar kasashe mambobin ƙungiyar ta tsaron nato a nata bangare rasha ta musunta kai harin ba wani hari da muka kai a kusa da iyakar ukraine da poland in shi moscow har dai wanda nato ta ce tana gudanar da bincike kansa ya yi sanadar rayukan mutum biyu a gabashin poland iran ta sanar da cewa ta kama jami'an leƙen asirin faransa da dama yayin tarzomar da ta barke a kasar a baya-bayan nan ministan cikin gidan kasar ne ya bayyana hakan inda ya ce an kama 'yan kasashen waje da dama waɗanda suka taka rawar gani a tarzomar daga cikinsu akwai wasu jami'ai na leƙen asirin faransa da za a yi musu shari'a kamar yadda doka ta tanada in shi ahmed bahidi a can baya dama hukumar leƙen asirin iran ta sanar cewa jami'an leƙen asirin ƙasar jami'an leƙen asiri na waje na faransa sun yi yunkurin tuntuɓa tare da kafa wasu cibiyoyi don haifar da zanga-zangar tarzoma a ƙasar a makon da ya gabata dai ministan harkokin wajen ƙasar faransa catherine colonna ta sanar cewa ana tsare da 'yan ƙasar faransa guda bakwai a iran gwamnatin tarayyar najeriya ta ce za a cire tallafin man fetur a watan yunin shekarar 2023 mai zuwa ministar kuɗi ta kasar ce hajiya zainab ahmed ta sanar da hakan inda ta ce gwamnatin za ta daina biyan kuɗin tallafin man fetur a watan yunin baɗi hajiya zainab ta bayyana hakan ne yayin wani taron manema labarai a abuja bayan kammala taron tattalin arziki na kasar karuna na 28 kafofin yaɗa labarai daga kasar sun rawaito ministar na cewa biyan tallafin kuɗin man fetur ya laƙume naira tiriliyan 2,565 tsakanin watan janairu zuwa augustan shekarar 2022 din nan haka kuma a cikin kasafin kuɗin ta gwamnatin tarayya ta kista kashe naira tiriliyan 3.3 wajen biyan tallafin man tsakanin watan janairu zuwa yunin shekarar 2023 ministar ta kara da cewa kuɗi ne da kasar ke karɓo bashin su domin biyan tallafin don haka dole ne gwamnatin ta dakatar da shi To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana aniyarsa ta sake tsayawa takara a zaben shugabancin kasar na 2024. Trump ya shirya wa magoya bayansa da suka taru a gidansa da ke mara labo jiya talata cewa domin kara karfi da ɗaukaka Amurka ina sanar da aniyarta ta tsayawa takarar shugabancin Amurka. tuni tawagar tsohon shugaban kasar ta gabatarwa hukumar zaben kasar takardar neman tsayawa takarar shugabancin kasar a shekarar hudu ta tsohon shugaban kasar donald trump a karo na uku kenan a jere afirka ta buƙaci zama memba ta dindindin a ƙungiyar ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki ta duniya ta g20 shugaban ƙungiyar tarar afirka a wannan karo kana kuma shugaban ƙasar senegal Macky Sall ne ya buƙaci ganin nahiyar ta zama memba ta dindindin a ƙungiyar Mr. Sall ya gabatar da jawabi a wurin taron mai taken tsaron abinci da makamashi. A wani bangare na taron kolin kasashen na G20 da aka gudanar a birnin Bali na kasar Indonesia. Shugaban kungiyar ta AU ya yi nuna da cewa Afirka nahiya ce ta takwas a fannin tattalin arziki cikin gida a duniya. Shugaban ya tunatar da cewa Afirka na da fiye da kashi 60 cikin ɗari na filayen noma a duniya. Ya kuma bayyana cewa yawan al'ummar nahiyar zai kai biliyan 2.5 a shekarar 2050. ya ce ina gayyatar abokan aikina da su ɗauki mataki kan kasancewar afirka ta zama memba ta dindindin a ƙungiyar bisa la'akari da waɗannan hujjoji shi dai taron kolin na g20 karo na goma sha bakwai ya nanata ƙudurin haɗin gwiwa domin shawo kan ƙalubalen tattalin arzikin duniya ƙasar kuwait ta zartar da hukuncin kisa ta hanyar rataya kan mutum bakwai cikin su har da mata guda biyu hukuncin shine irin sa na farko cikin shekaru biyar duk da kira-kiran dakatar da hakan daga kasashen duniya da ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama waɗanda aka zartawa da hukuncin sun haɗa da wata 'yar ƙasar guda da kuma wata 'yar habasha da kuma maza guda biyar to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan To da labaran da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da ya dau hankali a nahiyar mu ta Afirka. To shirin a yau zai mai da hankali ne kan bukatar da Afirka ta gabatar ta neman zama memba ta dindindin a ƙungiyar ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki ta duniya cewa da G20. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Tomarilla kamar da watakila wasunku suka ji da farko shirin a yau na duba bukatar afirka ne ta neman zama memba ta dindindin a kungiyar kasashe masu karfin tattalin arziki ta duniya cewa da g20 shugaban kungiyar tarar afirka a wannan karo kana kuma shugaban kasar senegal Macky Sall ne ya mika wannan bukatar inda bukaci afirka ta zama memba ta dindindin a kungiyar ta g20 shugaba sal ya gabatar da jawabi a wurin taron mai taken tsaron abinci da makamashi da aka gudanar a wani bangare na taron kolin kasashen na G20 da aka gudanar a Bali kasar Indonesia. Mr. Sall ya yi nuni da cewa Afirka babbar abokiya ce ta kasa da kasa ba za a tantama akan hakan ba. Ya ce nahiyar ita ce ta takwas a fannin tattalin arzikin cikin gida a duniya. Shugaban na kungiyar tarar Afirka ya tunatar da cewa afirka na da fiye da kashi 60 cikin ɗari na filayen noma a duniya ya kuma bayyana cewa yawan al'ummar nahiyar zai kai yi biliyan biyu da ɗigo biyar a shekarar dubu da hamsin ya ce ina gayyatar abokan aikina da su ɗauki mataki kan kasancewar afirka ta zama memba ta dindindin a ƙungiyar ƙasashen ta g20 bisa la'akari da waɗannan hujjoji da yake nazari game da samar da abinci da makamashi a nahiyar shugaba sal ya jaddada cewa tattalin arzikin kasashen afirka yana cikin mawuyacin hali saboda sun dogara ne da kasashen waje makisal ya bayyana cewa mutane miliyan biyu da dugu biyu na fuskantar yunwa a yankin sahel ya kuma ce ya kamata a bada fifiko wajen samar da hanyoyin samar da kayayyaki a duniya cikin daidaito da kuma haɗin kai yayin da yake jaddada gaggawar sauya tsarin makamashi sal ya kuma yi nuna da cewa nahiyar afirka na mutunta yarjejeniyar sauyin yanayi ta paris shi dai taron kolin na g20 karo na goma sha bakwai ya nanata ƙudurin haɗin gwiwa domin shawo kan ƙalubalen tattalin arzikin duniya cikin wata sanarwa da aka fitar a ƙarshen taron na yini biyu shugabannin ƙasashe mambobin ƙungiyar sun ce haɗin gwiwa ya zama wajibi domin farfaɗo da tattalin arzikin duniya da shawo kan ƙalubale da gina tubalin raya tattalin arzikin duniya mai ƙarfi bisa daidaito kuma mai ɗaurewa mambobin ƙungiyar sun bayyana su na mara baya ga ƙasashe masu tasowa musamman matalautan kasashe da kasashe masu tasowa da ke kananan tsibirai yayin da ake tunkarar kalubalen duniya da cimma muradun ci gaba masu ɗorewa shugabannin sun kara da cewa za su hada hannu domin ganin duniya baki ɗaya ta farfado cikin juriya da karfi da samun ci gaba mai ɗorewa da zai samar da guraben ayyukan yi da safiyar ranar talata ne aka buɗe taron kolin shugabannin kasashe. na mambobin kungiyar ta G20 karo na 17. Taron da aka tsara zai mayar da hankali kan batutuwan da ke jan hankalin duniya kamar farfaɗo da tattalin arziki da inganta tsarin kiwon lafiya da batun sauyin yanayi. Yayin taron na yi ne biyu mai taken farfadowa tare farfadowa cike da kuzari ana fatan shawarwarin da aka yi za su sauya alaƙa zuwa ga amfani da na'urori masu kwakwalwa da batun samar da isasshen abinci da makamashi. sassan ƙasa da ƙasa dai na fatan manyan ƙasashe masu wadata za su ƙarfafa tsarin gudanarwa a fannin manufofin bunƙasa manyan sassan tattalin arziki da ingiza cuɗanyar sassa daban-daban da ƙara buɗe kofa da tafiya tare da kowa da haɗin gwiwar cimma moriyar bai ɗaya tun a shekarar 1999 ne aka ƙaddamar da gungun na g20 ƙungiyar ta zamo muhimmin dandalin haɗin gwiwar ƙasa da ƙasa a fannonin raya hada-hadar kuɗaɗe da tattalin arziki ƙungiyar na da ƙasashe mambobi goma sha tara da kuma ƙungiyar tarayyar turai To mu kuma tabo wasu batutuwa da suka shafi taron koli kan sauyin yanayi da gudana a birnin Sharm el Sheikh na kasar Masar. Kasar Masar da ke shugabantar taron sauyin yanayin na COP27 da hukumar samar da abinci ta raya aikin gona ta Majalisar Ɗinkin Duniya cewa da FAO sun kaddamar da wani shirin raya aikin gona da samar da abinci domin taimakawa al'ummomi mafiya rauni. Cikin wata sanarwa da aka fitar shugabannin taron na COP27 da bangarorin da suka rattaba hannu kan yarjejen sauyin yanayi ta Majalisar Ɗinkin Duniya. ya ce shirin wanda aka yi wa lakabi da sauyi mai daurewa a bangaren samar da abinci da aikin gona wato fast zai sauya tsare-tsaren aikin gona da na samar da abinci ta da zai samar da nasarori uku da suka shafi jama'a da yanayi da kuma halittu shugabancin na cop 27 ya ce abubuwan da shirin na fast zai mayar da hankali kansu su ne samar da kuɗi da ilimi da fasahohi da da kuma manufofin tallafi da tattaunawa a shugaban taron na cop 27 kuma ministan harkokin wajen masar sami shukri ta hanyar shirin za a haɗa kan kasashen duniya domin samar da hanyar samun kuɗaɗe domin kara juriyar sauyin yanayi da gaggauta aiwatar da sauyi da ake bukata a tsare-tsaren aikin gona da samar da abinci to sai dai shugabannin ƙasashen afirka da dama sun soki kasashen yammacin duniya game da abin da suka kira rashin anniyar su ta tallafawa nahiyar kamar da suka yi alkawari da kuɗaɗe na aiwatar da shirin na yakar sauyin yanayi shugaban tarayyar najeriya muhammadu buhari na daga cikinsu inda ya bayyana cewa afirka na da hakkin neman diyar yanayi daga kasashen na yamma sashen yanar gizo na jaridar washington post ta amurka ya buga wani sharhi mai taken kaucewa yin magana game da sauyin yanayi da afirka wanda shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi a ranar tara ga watan nuwamba sharhin ya yi nuna cewa ana yawan samun yawaitar ambaliyar ruwa a ƙasarsa amma bai kai wanda aka fuskanta a baya bayan nan ba a bana jihohi 34 daga cikin 36 na najeriya ne lamarin ya shafa sannan sama da mutane miliyan 1.4 sun rasa matsugunansu buhari ya faɗa a cikin sharhin cewa da yawa daga cikin takwarorinsa sun ji takaicin munafunci da rashin ɗaukar nauyin da kasashen yamma ke yi gwamnatocin kasashen yammacin duniya sun sha kasa cika alkawarin da suka ɗauka na samar da dala biliyan 100 a duk shekara a matsayin tallafin shawo kan tasirin sauyin yanayi don taimakawa kasashe masu tasowa wajen daidaita kalubalen yayin da ajandar cop 27 ke nuni da bukatuwar diya ga asara da lalacewar al'amura sakamakon sauyin yanayin amma kasashen yamma sun yi shiru akan wannan bukata afirka ita ce nahiyar ta fi kusa da kawo ƙarshen matsalar fitar da iskar carbon kuma ba afirka ce ke jawo matsalar ba amma ita ke ɗanɗana kudarta game da hakan don haka a cewar shugaban na najeriya taron na bana ya kamata ya zama mafarin dukkan shawarwari shi ma shugaban kasar uganda yoru museveni ya zargi kasashen yamma da baki biyu da kuma munafurci musamman idan ana batun sauyin yanayi a wani sako da ya wallafa a shafukan sada zumunta shugaba museveni ya bayar da misali da batun rushe wata cibiyar samar da lantarki ta hanyar iska a jamus domin faɗaɗa wutar lantarki ya bayyana cewa wannan wani abin dariya ne idan ana batun cika alkawuran sauyin yanayi Mr. Museveni ya ce kasashen turai na jin daɗi su kwashe albarkatun kasashen Afirka domin amfanin makamashinsu amma ba sa so a samu ci gaba a Afirka ta bangaren albarkatu irin su fetur da kuma kwal wanda mutanen Afirka ke amfani da su. To a bangare na biyu na wannan shirin za a cewa kasashe na ci gaba da kirayen ganin an mutunta yarjejen da aka cimma tsakanin bangarorin da ke rikici a kasar Habasha bayan yarjejen da aka cimma tsakanin gwamnatin Habasha da kuma kungiyar 'yan tawayen Tigray ta TPLF. Kasashe da dama da kungiyoyin kasa da kasa sun fitar da sakonnin taya murna. Sakataren jiran na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana cewa yarjejenar wani mataki ne mai matukar muhimmanci na kawo ƙarshen yakin da ake gwabzawa ya kuma yi kira ga dukkanin 'yan habasha da kuma kasashen duniya da su goyi bayan aiwatar da yarjejeniyar sakataren harkokin wajen amurka antonio blinken ya bayyana cewa sun yaba wa kungiyar tarar afirka bisa kokarin da ta yi na musamman a yarjejeniyar babban jami'in hulɗa da kasashen waje da manufofin tsaro na kungiyar tarar turai joseph borrell ya bayyana cewa akwai buƙatar aiwatar da yarjejeniyar da aka rattaba wa hannu cikin gaggawa sannan kuma muhimmin abin da ya sa a gaba shine samar da agajin shin kai da kuma ci gaba da gudanar da ayyukan yau da kullum a dukkan yankunan da abin ya shafa ita dai gwamnatin habasha da kuma kungiyar ta tplf sun ci mai jijiya ne kan kwanci damara da mai da doka da oda da kuma ci gaba da kai agajin jin kai rikicin da aka yi tsakanin sojoji da 'yan tawayen tplf a kasar ta habasha wanda ya fara a watan nuwamban shekarar 2020 ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane tare da raba dubbai da gidajensu kungiyar ta tplf wacce ta taka rawar gani a siyasar kasar na wani dan lokaci ta fice daga kawancan bayan da firayim ministan kasar abi ahmed ya hawo karagar mulki a shekarar 2018 ya kuma ki shiga sabuwar jam'iyya mai mulki fusatar da kabilun amhara da omoro waɗanda su ne mafi yawan al'ummar kasar suka yi wa kungiyar ta tplf da suka zarga da nuna wariya na tsawon shekaru ya haifar da rikicin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 abin da yake cikin samai da abin da yake cikin ƙasai ya halaka sai wanda Allah ya toge. aka sake yin wata busa sai ga su a tsaye sun yi zuru-zuru. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء أزاكما تاهتك دحتهم بين جنتا أكما أجيت تردو نأيك kuma aka zo da annabawa da masu shaida kuma aka yi hukunci a tsakaninsu da gaskiya su kuwa ba za a zalunce su ba. irin abin da ya aikata shi ko ubangiji yana sanar da abin da suke aikatawa to bayan Allah subhanahu wa ta'ala a ayoyin da suka gabata na wannan sura suratu zumar musamman aya ta 66 har zuwa ta 67 Allah ta'ala ya ishara ya hana manzansa sallallahu alaihi wa alihi yin biyayya ga umarnin waɗannan mutane waɗannan jahilai waɗannan mushirikai da suke kiran manzo akan wai ya zo ya bauta wa gumaka to daga nan Allah ya ce kar ya kuskura ya wannan abin da ainihin suke kiransa zuwa gare shi kuma ya gaya musu cewa yanzu wani Allah ne kuke kira na bauta wa ku jahilai to wannan magana magana ce mai girman gaske duk wanda yake kiran ka zuwa ga wani Allah ta'ala ba karamin jahili ba ne. Allah ya hana manzansa da yayi wannan abin da waɗannan suke kira kuma mun ga yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya jajirce wajen bautan Allah subhanahu ta'ala ya ki miƙa wuya ga dukkan waɗannan mushrikai waɗanda suka kasance suna so su kirawo shi zuwa ga karkata a wannan kuma ainihin aya ta 68 sai ubangiji subhanahu wata'ala ya karkato da magana zuwa ga abin da zai faru bisa alamu na tashin alkiyama sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa wani fi hafi sore fasa ika man fi samawati wal ardi illa man sha Allah Allah ta'ala yake cewa sannan kuma sai aka yi busa fi sure a cikin kaho. malamai suka ce ai wannan busa ɗin busa ce da Allah zai umarci mala'ika Israfilu ne domin Israfilu shi ne wanda Allah subhanahu ta'ala ya baiwa wannan umarni ya kuma ba shi wannan aiki na busa kaho to Allah ta'ala bayani yake aka kuma busa kaho me ya faru sai duk man fi sama, wal ardi sa'iqa sai duk wani wanda yake sammai da ƙasa me zai faru suka mutu wato kowa sai ya faɗi matacce bayan busa wannan ƙaho saboda ainihin ƙarfin wannan ƙara ta busa wannan ƙaho aka ce shine dalilin da zai sa kowa ya faɗi matacce to Allah ta'ala a nan sai ce illa man sha Allah wato malamai suka ce shin akwai togaci togaciya kenan Allah da ya ce sa'iqa man fis man fis samawati wal ard duk wanda yake sama da ƙasa zai mutu zai faɗi matacce to amma sai yake cewa illa man sha Allah sai dai wanda Allah ya so wato shi wanda Allah ya so ba zai mutum ba su kaɗai ne ba su mutu ba kenan to malamai suka ce su wane ne waɗannan sai aka ce ai ruhi ne na annabawa da waliyan Allah wasu kuma suka ce a'a manya-manyan mala'iku ne kamar jibrilu da mika'ilu da israfilu da kuma shi kansa wato mala'ikan mutuwa ɗin azra'ilu aka ce su ne waɗannan wanda ake nufi da illa man sha Allah ɗin bayan wannan abin da ya faru kowa ya mutu sai waɗannan ɗin kama a ce mala'ikun da suka saura to su ɗin ma ana nan sai kuma Allah ta'ala ya umarci Azra'ilu ya karɓi ran Jibrilu sannan ya karɓi ran Mika'ilu sannan ya karɓi ran Israfilu to Azra'ilu ya karɓi ran waɗannan manya-manyan mala'iku su uku to sai kuma shi kansa ubangiji ya umarci azra'ilun kansa da cewa shi ma ya mutu to shi ma sai ya mutu to bayan ya mutu malamai suka ce bayan wannan busa da aka yi a kaho ta farko busan farko to duk waɗanda suka mutu hau nan mala'ikun to kowa zai saura ne shekara arba'in a cikin rayuwar barzahu. ba wai ana yin wannan busan ta kaho ta farko shi shikenan kowa ya mutu sai gobe kuma a yi tashin kiyama ba a an ce bayan kowa ya mutu waɗannan mala'ikun ma kowa ya mutu yanzu za a yi rayuwa ta barzahu ne shekara arba'in sannan daga nan ne wato kenan babu wani makhaluki wanda yake da rai kenan a wannan lokacin kowa ya mutu yana barzahu kenan ubangiji subhanahu wata'ala malikul jabbar shi kadai ne wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram shi kadai ne ubangiji subhanahu ta'ala zai saura domin shi ne mahaliccin kowa da komai to sannan sun manufi fihi ukhra sai Allah yake cewa sannan sai a sake busa wannan kaho malamai suka ce kafin a sake busawa abinda Allah zai yi bayan wannan shekaru arba'in shine sai ya tashi Israfilu ya tashe shi daga mutuwa din ya dawo masa da ransa sai ya umarce shi ya ce to yanzu kuma ka sake yin busa to in yi wannan busa din shine sun manufi fihi ukura ya yi busa busa ta biyu kenan to anan nan ne kuma sai ya zama na kenan duk gaba daya kamar inda Allah yake cewa fa'iza hum qiyamun yanzurun sai ga su duk sun tashi daga kabarurukan su kowa duk halittu sun fito da kabarin su yanzurun din nan malamin suka ce ayyan tazuruna ne wato suna tsaye suna jiran yanda za a yi da su yaya za a yi da su ne me za a ce su yi kowa yayi tsit an yi shiru ana jiran me zai biyo baya wasu kuma suka ce a'a na haulahum suna kallon gefe da gefen su ne suna cikin wani hali na fagamiya wanda ya kalli wannan wanda ya kalli can wanda ya kalli can shine yanzurun din wallahu alamu duk abin da ya faru dai wani abu ne zai faru wanda Allah subhanahu ta'ala zai bada umarni to bayan wannan sai abin da Allah ta'ala yake fitowa da shi a cikin aya ta sittin da tara. a wannan sura suratul zumar yake cewa wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha sai kuma ƙasa baki ɗaya ta ƙawatu ta cika da hasken ubangijin wannan ƙasa ɗin ita ƙasan kanta ubangiji subhanahu ta'ala zai cika ta da haskensa subhanahu wa ta'ala duk wani abu wanda yake da ba a gani zai fito ba fili wato kenan malam suka ce hatta hakikanin ayyukan da mutane suka yi a duniya ko na alheri ne ko na sharri to a wannan lokacin zai bayyana lokacin da duk dukkan ƙasa za ta haskaka da hasken Allah subhanahu wa ta'ala haka ma duk waɗansu waɗanda suka ayyuka na ma'asiya shi ma a lokacin zai bayyana wato shi ne abin da malamai suke cewa da shi tajassumul a'mal ayyukan da mutum ya yi za su fito masa kuru gashi yana kallon su waɗannan ayyuka nasa da ya aikata su ko kuma wasu malamai suka ce ai ita ƙasa za ta haskaka ne da hasken adalci na ubangijinta wato kenan a wannan lokaci za a sanya dukkan wasu littattafai na ayyuka da aka yi rubuta ayyukan mutane to za a bujiro da waɗannan a fito da su a nuna wa kowa wannan ayyuka nasa a cikin wannan littafi wanda yake littafi ne la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha ba zai bar ko da ko aiki kankani bane balle kuma manya-manyan ayyuka sai ya ƙididdige su a cikin wannan littafi to shine za a fito da shi to bayan an yi wannan Allah ta'ala yake cewa sai kuma a zo da annabawa domin a tambaye su dangane da ayyukan aikin da Allah ta'ala ya tura su a tambaye su Allah ta'ala zai tambaye su akan wannan aiki da ya tura su sannan a zo da shuhada waɗanda za su shaida ayyuka ɗin wato waɗannan shuhada ɗin masu shaida akan ayyukan al'umma akan ayyukan bayi su kuma daga cikin mala'iku ne da kuma annabawa ɗin da waliyan Allah subhanahu Ta'ala waɗanda suke su kuma za su yi shaida akan ainihin ayyukan al'ummansu na daga imani ko kuma kafirci da aiki nagari ko kuma aiki wanda yake ba nagari ba duk za a yi wannan sai Allah ta'ala bayan an yi wannan ga shaidu an tabbatar da shaida a akan ayyuka din wa qudiya bainahum bil haqq sai Allah ya yi hukunci a tsakanin bayi ɗin da gaskiya tabbataccen gaskiya da adalci a bisa abin da suka kasance suna sabani a cikinsu kuma su ba za a zalunce su akan wannan ainihin hukunci da Allah ta'ala zai yanke ba sannan Allah subhanahu ta'ala yake cewa ko kowace rai za a ba ta sakamakon aikin da ta aikata bisa cikakken sakamako kuma cikakken sakamako wanda babu wani abu da za a iya kasancewa an rage a cikin al'amuran da ya zo a cikin littafin nan abin da ya zo a littafin kowace rai haka za a ba ta sakamako daidai gwargwadon abin da ta aikata a cikin wannan littafi sannan za a bayyana wannan ga kuma shaidu waɗanda suka kasance sun shaida wannan al'amari kuma ubangiji wa ta'ala fa wannan abin da zai yi kar mu ɗauka cewa za a zo da mala'iku za a zo da shuhada'u za a zo da wanda za su shaida ayyukan za a zo da littafi an rubuta kaza kar mu ɗauka duk waɗannan ubangiji yana yin su ne bisa jahilcin cewa bai san me ya faru ba la la ubangiji ya san komai shi ya san komai hukuncin ubangiji shine kurin komai a yi shi bisa gaskiya shi yasa za a zo da shaidu a kafa a shaidu daga mala'iku daga annabawa daga waliyan Allah su zama shaidu akan al'ummominsu ba wai don Allah bai san me ya faru bane sannan abin da aka rubuta a littafin rubutu shi ma ba wai yana nufin cewa in ba a ɗauko littafin an ce ga aikin da kai wane rana kaza ko lokaci kaza in ba a ɗauko littafin ba shi shikenan an manta ba a san me ba la Allah ya san komai saboda haka in an zo da wannan wato ba wani abu ne a ciki ba domin ubangiji wa ta'ala wa huwa a'lamu bima shi ne mafi sanin abubuwan da bayi suke aikatawa ko da wannan littafin ko babu shi ko da wannan shuhada din shaidun ko babu su Allah ya san komai shine abin da ya kamata dukkan wani mutum ya fahimta dangane da abin da Allah subhanahu ta'ala zai hukunta a wannan rana yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da stan da stan na atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin matnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu cikin shirmu na yau. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma a cikin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku mun fara magana dangane da hudubar gadero huduba ta karshe wacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi a hajjin bankwana inda a cikinta ya kawo dukkanin rukunan imani sannan ya gabatar da Ali da Abi Talib ga mutane ya kuma bayyana musu cewa shi shugaba ne ga dukkanin wanda ya kasance shi shugabansa ne ya kuma roƙi allah ta'ala ya jibinci wanda ya jibance shi ya so wanda ya so shi ya ƙi kuma wanda ya ƙi shi sannan ya yi watsi da wanda ya yi watsi da shi har ila yau ya roƙi allah ta'ala ya riskar da gaskiya ga aliyu da abi talib salam a inda duk ya juya bayan wannan kudubar a cikin wasu ruwayoyi manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya isar da saƙon da allah ta'ala ya ce masa ya isar a cikin aya ta 67 na suratul ma'ida wanda da bai yi ba to kamar bai isar da saƙon allah ta'ala gaba ɗaya ne a cikin shekaru 23 da ya yana ta kira za mu fahimci haka a cikin wasu bayanai masu zuwa da farko manzan allah sallallahu alaihi wa ya tunatar da musulmi wanda suke tare da shi a aikin hajji na ƙarshe ta shekara ta goma bayan hijira kuma a dukkanin hudubobin da ya yi kafin hudubar gadir yakan yi ishara ne kan cewa ya bar masu littafin allah da kuma iyalan gidansa haka ya yi a ranar tarwiya da ranar arafa da kuma wasu hudubobinsa na mina amma a gadir ya sake nanata masu cewa ya kusan barinsu kuma zai bar masu abubuwa biyu ko kuma nauyaya biyu kamar yadda ya faɗa a hudubarsa ta gadir amma ƙarin da ya yi shi ne ya ɗaga hannun ali da abi talib a wannan huduban sai da dukkanin mutane a wurin suka gane shi sai ya ce masu duk wanda ni shugabansa ne to aliyu shugabansa ne sannan ya yi masa addu'o'i masu yawa wannan anan ya tabbatarwa kowa cewa ya bar wa al'ummarsa littafin allah wanda shi ne nauyi babba da kuma ali da abi talib a matsayin khalifansa wasiyinsa kuma majibijin al'amuran musulmi a bayansa wato bayan wafatinsa amma me yasa a cikin aya ta 67 na suratul ma'ida Allah ta'ala ya ce idan bai isar ba to kamar bai isa da saƙonsa gaba ɗaya ba duk da cewa ga alkur'ani mai girma a cikinsu to na farko Allah ta'ala ya yi nufin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine cikamakin annabawa da kuma manzanni babu wani annabi da zai zo bayansa don haka a maimakon annabawa ya zama dole ya samar da wasu shugabanni wa'anda za su yi aikin annabawa amma wajen nuna wa mutane ilimi da shiryan da ke cikin alkur'ani mai girma a kowane zamani har duniya ta naɗe don shi alkur'ani mai girma ya tattara duk abin da mutane suke bukata kuma za su bukata na bauta masa da kuma rayuwarsu ta duniya da lahira har duniya ta naɗe wa'annan limamai ba annabawa ba ne su ne za su nuna wa al'ummar musulmi masu zuwa duk shirin da suke bukata daga cikin alkur'ani mai girma sannan su wa'annan limamai su ne za su hana malaman bata cikin musulmi jujjuya ma'anonin ayin alkur'ani mai girma don biyan bukatunsu ko kuma na azzaluman sarakunan da za su zo daga baya. na biyu kuma da wannan limamai ne allah ta'ala zai kare alkur'ani mai girma daga hannun mabarnata wanda za su so su sauya ayoyinsa kamar yadda al'ummun da suka gabata suka yi don ai alkur'ani rubutu ne baya magana amma su wannan limamai su alkur'ani ne amma a aikace za mu fahimci hakan a cikin hudubal kadir inda manzon allah sallallahu alaihi wa yake cewa Lallai su biyu dinnan wato alkur'ani da kuma iyalan gidansa ba za su rabu ba har sai sun riske shi a tafkin alkausara wato idan ka ga aliyu da abi talib alaihissalam dai to ka ga alkur'ani mai girma kenan don me baya rabuwa da alkur'ani mai girma shi ne alkur'ani mai magana haka ma sauran iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tsarkaka ƴaƴan aliyu da abi talib alaihissalam shi yasa ya faɗa musu cewa na bar muku alkur'ani mai girma da kuma iyalan gidana a wasu hadisan ya faɗa musu sunayen limamai goma sha biyu wanda aliyu salam shine na farkonsu sannan 'ya'yansa hassan da hussein da 'ya'yan husaini da jikokin hussein tara to masu sauraro saboda ƙuran lokaci a nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh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 tare da mu don jin abin da ya kunsa. shugaban hukumar cin kwarya kwaryar gashin kan falasɗinawa mahmud abbas ya bayyana shirinsa na sake neman gudanar da zaman tattaunawa da sabuwar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da za a kafa nan gaba ƙarƙashin jagorancin benjamin netanyahu da ya sake lashe zabukan da aka gudanar a haramtacciyar kasar isra'ila da nufin neman hanyar warware rikicin falasɗinawa da yahudawan sahiyoniya 'yan kaka gida yayin da kungiyoyin falasdinawa musamman 'yan gwagwarmaya suka jaddada buƙatar samun haɗin kan al'ummar falasdinu gami da nisantar duwani lallashin yahudawan sahayoniya rahotanni daga cibiyar hukumar cin kwarya kwaryar gashin kan falasinawa da ke garin ramallah sun bayyana cewa shugaban hukumar falasinawa mahmud abbas yana ganin bayi da wani zaɓi da ya rage gare shi banda ci gaba da neman hanyar shawo kan sabuwar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da za a kafa a nan gaba domin ta amince da shirin gudanar da zaman tattaunawa da ɓangaren falasinawa da nufin samar da hanyar da za a kai ga warware duk wani rikici da saɓani da suke tsakanin su ta hanyar lumana ƙarƙashin sanya idon ƙasashen duniya da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa rahotannin sun bayyana cewa tunda mahmud abbas ya ɗare kan karagar shugabancin hukumar cin ƙwarya ƙwarar gashin kan falasɗinawa shekaru goma sha bakwai da suka gabata yake ta neman hanyar gudanar da zaman tattaunawa da ɓangaren haramtacciyar ƙasar isra'ila da nufin warware rikicin su ta hanyar lumana amma tsawon waɗannan shekaru babu wata nasara da ya samu na dawowa falasɗinawa wani wani haƙƙi daga cikin haƙoƙinsu banda ƙarin tsaka mai wuya da suke ci gaba da fuskanta sakamakon bakar siyasar gwamnatocin haramtacciyar ƙasar isra'ila 'yan mamaya a gefe guda kuma rahotanni suna bayyana cewa mafi yawan gwamnatocin haramtacciyar kasar isra'ila da suka yi zamani da mahmud abbas sun bayyana adawar su karara da duk wani shirin warware rikicinsu da falasinawa ta hanyar lumana sakamakon haka a tsakanin jami'an gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ake samun masu gabatar da shawarwarin daukan matakan korar falasinawa daga yankunansu da suke gabar yamma da kogin jordan da ma yankunan da yahudawan sahiyoniya Birtaniya suka kwace daga gare su tun a shekara ta 1948 kan haka kungiyoyin falisinawa suke ganin wani kokarin sake gabatar da bukatar neman tattaunawa da haramtacciyar kasar Isra'ila matakin bata lokaci ne saboda gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta riga ta rufe batun duk wani zaman tattaunawa tsakaninta da falasinawa tun a shekara ta 2002 yayin da tsohon firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ariel sharon ya ɗauki matakin yin watsi da duk wani batun yarjejeniya tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da falasinawa tare da mame yankunan falasinawa da suke gabar yamma da kogin jordan ta hanyar motocin yaƙi da muggan muggan makamai da nufin murkushe duk bafalasɗinin da ya yi yunkurin yin bore ƙungiyoyin falastinawa sun kara da cewa duk wani matakin fuskantar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila yana buƙatar haɗin kan ɓangarorin falasɗinawa ta hanyar maido da fahimtar juna da gudanar da aiki tare da nufin tunkarar duk wani ƙalubale da suke fuskanta sannan gudanar da tsare-tsaren gudanar da gwagwarmaya da ta ginu akan faɗa da makami amma ba ta farkin samun 'yanci ta hanyar zaman tattaunawa kammalawa ba a yayin zaman tattaunawa da bangarorin kungiyoyin falasinawa suka gudanar a wannan mako a gabar yamma da kogin jordan sun jaddada cewa haɗin kan falasinawa shine babban makamin da ya rage musu tare da gudanar da tsare-tsaren fuskantar sabuwar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila mai zuwa da mai tsaurin ra'ayin riƙau kuma mai tsananin kyamatar duwani matakin sassauci kan falasinawa zai jagoranta wato benjamin netanyahu rahotanni sun bayyana cewa netanyahu Netanyahu yana dab da sake kafa wata sabuwar gwamnati a haramtacciyar kasar Isra'ila tare da wasu sabbin munanan manufofi da yake dauke da su na aiwatar da mummunar siyasar ci gaba da mame yankunan Falasɗinawa a bayyane saɓanin gwamnatocin da suka zo bayan kayan da ya sha a zaben watan Maris na shekara ta 2021 waɗanda suke gudanar da bakar siyasar mame yankunan falastinawa cikin dabara da yaudara kamar yadda gwamnatocin haramtacciyar kasar Isra'ila da da suka zo bayan Netanyahu suka yi da'awar yiwuwar gudanar da zaman tattaunawa da bangaren Falasɗinawa da nufin farfado da shirin zaman lafiya da sulhu sabanin furcin tsohuwar gwamnatin Benjamin Netanyahu da take furci da cewa babu wani abokin sulhu a tsakanin Falasɗinawa sai dai kawai kan batun tattalin arziki don haka ta yi watsi da dukkanin kiraye-kirayen da duniya ta yi mata na amincewa da shirin gudanar da zaman tattaunawa da Falasɗinawa domin neman hanyar sassa sassauta rikicin da ke tsakanin su babban sakataren kungiyar neman wanzar da haɗin kai tsakanin al'ummar falastinu muhammad mustapha bargusi ya bayyana sabuwar gwamnatin benjamin netanyahu da take shirin zuwa da cewa ita ce mafi tsananin gwamnatin yahudawan sahiyoniya masu ra'ayin rikau da za a samar a tarihin haramtacciyar ƙasar isra'ila musamman ganin yadda haɗin gambizar sabuwar gwamnatin za ta kunshi jam'iyyu masu baƙar aniyar nuna wariya da ƙiyayya ga falasɗinawa don haka mustapha bargusi ya bayyana cewa abun bukata ga hukumar cin kwarya kwarar gashin kan falasinawa shine janyewa daga duwani matakin hudar kai na yiwuwar gudanar da zaman tattaunawar neman zaman lafiya da sulhu da sabuwar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila mai zuwa tare da hanzarta buɗe fagen samar da haɗin kai tsakanin al'ummar falasɗinu ta hanyar yin watsi da duk wata matsalar rarraba hakanan dukkanin ƙungiyoyin Falasinawa mahalarta zaman taron sun yi furuci da cewa cewa babu wata kyakkyawar fata da take nuni kan yiwuwar zaman lafiya da sulhu tsakanin falasinawa da haramtacciyar kasar isra'ila kuma lamari ne da bai kasance a baya ba don haka ba zai gudana ba a nan gaba saboda babu wata alama da take nuni da hakan lamarin da ya wajabta wa mahukuntan falasinawa kudurta cewa batun warware matsalolin falasinawa ta hanyar lumana wani nau'in zato ne da bayi da wani tushe don haka dole ne su yi watsi da matakin yaudar yaudarar kai ta hanyar riko da matsayin al'ummar falastinu musamman ƙungiyoyin gwagwarmaya da suke da imanin cewa ɗaura ɗamarar ƙalubalantar duwata barazana da wuce gona da irin masu tsatsauran ra'ayi a haramtacciyar ƙasar isra'ila a nashi bangaren sakataren kungiyoyin falasinawa da na bangaren sojinsu isam bakar ya bayyana cewa babban abin bukata shine daukan matakin siyasa ta hanyar hanzarta fitar da kudurori daga majalisar babban kungiyar falasinawa da na kasa kan janyewa daga duwata yarjejeniyar da suka cimma da haramtacciyar kasar isra'ila domin komawa ga majalisar ɗinkin duniya da kungiyoyin ƙasa da ƙasa da buƙatar neman hukunta haramtacciyar kasar isra'ila kan muggan laifukan da ta kan falasinawa gami da bullo da wata sabuwar siyasar da za ta ginu kan farfado da lamirin kishin al'ummar falastinu a matsayin hanyar da za ta kai ga 'yantar da ƙasa da kwato haƙoƙi saboda jiran cewa wani abu zai canza daga bakar aniyar haramtacciyar ƙasar isra'ila kamar zaman jiran gawon shanu ne a kullum dai mahukuntan falasinawa ne suke rudin kansu ta hanyar tunanin yiwuwar warware matsalolinsu da haramtacciyar kasar isra'ila ta hanyar lumana yayin da a bangaren gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila babu wanda ya taba tunanin yiwuwar dawowa falasinawa da haƙoƙinsu don haka dole ne akan hukumar falasinawa ta fito fili ta shelanta gaskiyar lamari ga al'ummarta domin sanin yadda dare ya yi musu masanin harkokin siyasa da sam ubaidat ya bayyana wa gidan talabijin na al'alam cewa yana ganin benjamin netanyahu zai kafa sabuwar gwamnati ce ta masu tsaurar ra'ayin yahudawan sahiyuniya baya ga jam'iyyun da suka mara masa baya na masu aƙidar mike katizm ta masu wuce gona da iri kan al'umma da na yahudawan sahiyuniya masu ra'ayin ƙungiyar ta'addanci ta da'ish wato isis kuma tuni waɗannan jam'iyyu suka cimma irjeji yarjejeniya da Netanyahu kafin mara masa baya kan ƙara kasafin kuɗi ga tsagerun Yahudawan sahiyoniya masu tsauran ra'ayin addini da batun karfafa gine-ginen matsugunan Yahudawan sahiyoniya 'yan kaka gida a yankunan Falasɗinawa da jaddada rashin amincewa da duk wani batun neman kafa 'yantacciyar ƙasar Falasɗinu da kuma batun da har yanzu ba a kai ga matsaya ba tsakanin Netanyahu da tsagerun Yahudawan sahiyoniya kan neman nada Bezalel Smotrich mai tsauran ra'ayi yayin 'yan sahayoniya kan rike mukamin ministan tsaro a sabuwar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da nufin dakile duk wani batun neman kafa a kasar falastinu masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. da wannan zamu karkare sai Allah kai mu gobe za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin amudin kowa da kwanakin ku fatan alheri a waya gari cikin koshin lafiya